a zamanin annabi musa alaihi salam banu isra'ila akwai wani iyali wanda ya kunshi wani mutum mawadaci mai dukiya da yawa amma allah bai ba shi haihuwa ba waɗanda suke tare da shi cikin dangoginsa 'ya'yan ɗan uwansa ne don haka shi kuma baya yawan kyautata musu yadda ya kamata sai suka ga ta yaya za su yi su gaggauta cin nasu rabon ba su da wata hanya illa su ɓadda shi su kau da shi a duniya haka suka haɗa baki suka kashe shi a ɓoye suka ɗauki gawar suka kai wani wuri daban suka jefar a cikin dare gari na wayewa suka ce suna cibiyar babansu sai aka ce an gagawarta a wuri kaza suka zo suka iza yin kururuwa suna ce ba su sai an biya su jinin ubansu ta yaya za a yi a zo a kashe musu shi bayan ba sa da kowa sai shi wannan abin ya jawo aka yi ta hayaniyar da har ya jawo kamar za a yi yaƙi tsakanin ƙabilun banu isra'ila tsakanin waɗanda ke tuhumar cewa waɗannan suka kashe musu ɗan uwa da waɗanda ke gani ana ɗora musu ƙarya ne akan su suka kashe shi daga baya masu hankalin cikinsu suka ce yaushe za ku yi rigima akan abin da akwai annabin Allah a tsakaninku da zai iya warwarewa don haka sai suka ɗunguma zuwa wurin annabi Musa alaihi salam suka ce da shi kaji kaji annabi musa ya fahimci cewa wannan rigima ce da shi kansa ba zai iya warware ta ba don haka sai ya roƙi allah akan cewa allah ya bayyana musu wane ne ya yi kisan nan magana ta ƙare sai allah ya ce ba zan faɗa muku ba sai kun yi wani abun da shi ne satar amsan da ta hanyarsa za a samu gane wanda ya kisar shi ne su waɗanda suke neman kadin abin musu haƙƙin wannan ɗan uwa nasu su je su yanka saniya idan suka yanka saniya za su ji yadda za a gaya musu wane ne ya kashe musu ɗan uwa to ne su kuma allah maɗaukakin sarki annabin musa ya gaya musu saƙon allah ɗin shi ne abin da muka fara ji a yanzu sai mun je ga cikin karatun kwadiya ya ta kaya Allah maɗaukacin sarki ya ce ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce da mutanensa inna Allah ya murukum an tazbahu bakara a inna Allah ya murukum an tazbahu bakaratan min albakar Allah yana umartar ku ku yanka saniya ba tare da an ce muku wacce ce ba duk saniyar da da suka yanka da sun huta magana ta kare da an wuce wurin suko sai suka yi abin da suka saba na banu isra'ila suka ce mu da muka zo maganar a gaya mana waye kashe ɗan'uwanmu uwanmu kuma ka zo ka mai da mu baya kana cewa a yanka saniya ina alaƙa tsakanin saniya da wanda ya kisa a tattafi na huzuwa yanzu so kake ka mayar mana abun wasa da zolaya da istihza'i kana mana izgili muna maganar mutuwa kana kawo maganar a yanka saniya mai alaƙa tsakanin wannan shine manan a tattafiduna huzuwa shi yanzu wato izgili a tattafiduna maudu'a istihza a cikin wannan al'amarin akwai maganar wasa qala annabi Musa ce musu ba maganar wasa bane a'udhu billahi an akuna minal jahilin in haka ai yi jahilci ni ko ina annabin Allah ina neman tsarin Allah in yi aikin jahilai sai Allah ya ce mai. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي نعم قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك sai suka ce da shi ka yubayyin lana mahi ya bayyana mana yaya take saniyar da aka ce mu yanka tunda ka ce sai an yanka za mu yanka amma wata iri ce kala sai annabi musa ce da su innahu yaqul ubangiji na yana cewa a ce da ku innaha bakaratun lallai ita wata irin saniya ce la faridun ba tsohuwa ba wala bikrun kuma ba budurwa ba awanun na zalik tsaka tsaki take a tsakanin waɗannan biyu fas'alu ma tu'marun je ku yi abin da aka umarce ku ku je ku yanka saniya yar tsaka tsaki Shi ne tambayar da suka yi ud'u lana rabbak je ka je ka roƙan mana ubangijinka yubayyin lana ma hi ayyu wabbih lana ayyu nau'in hi wala wata irin saniya ce da aka ce a yanka yaya take kala annabi musa ya ce da su innahu ai inna rabbi ya kulu innaha bakaratun ita wata irin saniya ce albakara shi aka sa wannan sura da wannan sunan saboda nan da aka ji sunan bakara saboda muhimmancin wannan kisa a cikin wannan sura sai zama kamar wannan kisa ita ce jigon wannan sura albakara da larabci ita ce saniya ita ce ƙwaya ɗaya daga albakar in aka cire taɗin ta zama shanu da yawa macen kenan da sai ka iya cewa albakaratu namijinta kuma sai zama albakaru a kana cire taɗin ba namijin ba kenan shanu masu yawa kenan irin wannan alarabci ana samu ta yanda ita un ɗin na halittar sai a gaya mata wani suna amma namijin kuma sai zama sunansa ba daga jikin irin sunanta ba ne kaga albaqaratu namijin kuma as-saur kaga ba su da alaka annaqatu ta mace raquma namijin kuma aljamal kaga ba su da alaka almar'atu mace ta dan adam namijin kuma ar-rajul kaga ba su da alaka to don haka albakaratu ita ce saniya wasu laraba suka ce abin da yasa aka sa mata suna albaqara li'annaha tabkaru al-arba bil harf saboda ana amfani da ita wajen tona ƙasa da huɗa to wannan albakar ɗin shine tona abu da ƙece shi to sai aka sa mata suna albakara sai suka ce a gaya musu wata iri ce sai ce tsani yadda za ku yanka kar ta zama tsohuwa shine la faridun bi ma'ana la kabiratun fistin, wala zikirun kuma wala safira ba babba ba ba karama ba ku nemi yar tsaka tsaki awanun na zalik bi mana wasatun na zalik ta zama tsakatsaki zai lauka ɗauka tsakatsaki shikenan kar ku tambayi shekaru kar ku tambayi daidai girma ku dai tsakatsakin wannan tun da kun tambaya to an gaya muku fas'alu ma tumarun je ku aikata abin da aka umarce ku sun aikata me ya faru قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها نعم قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين sai suka ce da shi ud'u lana rabbak je ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha ka manta baka gaya mana menene kalar ta ba ka ce ubangijinka ya gaya mana yaya launin ta yake wata kala za mu yanka ai shanu kala kala ne kala annabi musa ya ce da su innahu yaqul ubangijina ya ce in gaya muku innaha bakaratun wata irin saniya ce wannan safra wadda za ta zama faɗi-faɗi fati'un launuha wanda launinta ya ciza launinta ya shiga duhu sosai a wajen kasancewarta launin faɗi-faɗi ta surrun nazirin wanda in ka ganta za ta burge mai kallo kyakkyawa ke so a ganka mai kyan gani launinta kuma ya zama faɗi-faɗi kaga yana da wahalar samu tunda suna ƙara shiga wahala sai a ƙara shiga wahala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ka ce ubangijin ka roƙan mana ka roƙan mana ubangijin ka ya gaya mana yaya launin ta yake sai Allah ya bada amsa shi Allah ba abin da za a tambaye shi ba zai iya bada amsa ba in dai ku za ku iya tambayar to shi kuma zai iya amsa shine Allah ya ce a gaya musu cewa saniyar da za su yanka safra bi ma'ana wadda take da launin sufra as-sufra shine launin rawaya rawaya shi ake ce fatsi fatsi wanda yake kama da ruwan ƙasa ko ruwan ɗorawa ka haɗa da su haka to irin wannan za ku nema a shanuwa na samun irin wannan za mu ta malam ku ne mai nage to ba sosai ba shi yasa aka sa musu su nemo irin wadda da ƙyar ake samu fati'ul launuha wanda launin ta ya ciza kar ku kawo wanda dan fati fadin kadan kadan ya shiga sosai kuma wadda in ka ganta ta surrun nazirin bi ma'ana tu'jibun nazirina ilaiha wanda za ta burge duk wanda ya ganta sun yanka me faru قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا نعم إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا شيء ادعوا لنا ربك جيك ka roƙon mana yubayyin lana mahiya ya bayyana mana yaya saniyan nan take ne innal bakara tashabaha alaina mu mun je neman shanu saniya amma shanu sun rikitar da mu irin wadda kake faɗan nan mun samu irinsu da yawa amma gaskiya mu ba mu gane hakikanin wacce ake so a cikin su ba imana innal bakara ashkalat alaina anwa'uha wa ashkaluha mu fa shanu sun rikitar da mu wa inna insha Allahu la muhtadun yanzu kan in Allah ya yarda za mu shiryu wahala ta isa haka kawai a gaya mana magana ta ƙarshe in Allah ya yarda in ka ba da wannan amsa shine na ƙarshe da annabi Musa ya ce da su قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ولا تسقي الحرث مسلمة لا هي فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قال إنه يقول النبي موسى يشهد سوء وبنجي جناينا شيوا إنها بقرة للي ita wata irin saniya ce la zalul ba horarriya ba tusirul arba wadda take huda a ƙasa wala tasfil har kuma ba irin wadda take shayar da gona ba musallama lafiyayya Lashiya Tafiha, wadda ba ta da sirkin wani launin banda launinta da aka faɗan nan qalu al'ana ji'ta bil sai suka ce yanzu kan ka zo da gaskiya yanzu ne ka so a yi harkar fadaba tsoha sai suka samo ta sai suka yanka ta wa ma kadu ya falun saura kaɗan ma a ce da ba za su yi ba sun kai kusan yadda da za a ce ba za su yi ba saboda taurin kai da yawan tambaya da yawan jidali ya sa kai ka ce ba su da niyyar yi ne shine wa ma kadu yaf'alun ai wa aushaku Allah yaf'alu ma umiru bihi sun kai kusan a ce ma ba za su yi ba annabi Musa ya ce da su inna ha bakara irin saniyar da Allah yake so ku yanka saniya ce la zalul bi ma'ana laysat muzallalatan lil hirasa ba irin wadda aka horar da ita aka yi mata training inda za ta rika kaftu da huda ba ai kowa ya san saniya kafin ta fara huda sai an horar da ita an yi mata aiki Sai ita wannan ba a mata komai ba wahalalliya ba ce don haka ba a yi mata wahalar warda za ta zama za ta riƙa yin aiki a gona ba tusirul arba wato bi ma'ana ta'malu fil ardi lil hirasa ba irin wanda aka sata ta rika aiki a gona ba ce ita tana zaman hutu ne kawai sannan kuma wala tasil har kuma ba wanda ake aiki da ita wajen shayar da lambu ba ne. ana amfani da shanu wajen noma a ƙasa ana kuma amfani da su wajen jawo ruwa daga irin rijiya masu zurfin nan saboda a rinka yin bayi da su don haka ba a yi mata wahalarwar da za ta zama za ta rika yin aiki a gona ba tusirul arba wato bi ma'ana ta'malu fil ardi lil hirasa ba irin wanda aka sata ta rika aiki a gona bace ita tana zaman hutu ne kawai sannan kuma wala tasil har kuma ba wanda ake aiki da ita wajen shayar da lambu bane ana amfani da shanu wajen noma a ƙasa ana kuma amfani da su wajen jawo ruwa daga irin rijiya masu zurfin nan saboda a rinka yin bayi da su da ita duk ɗaya daga cikin waɗannan ba ta yi musallama kuma ta zama lafiyayyar da ba ta da aibin komi lashiya tafiya kuma da ba ta da dabbare dabbare a jikinta ba za ka ga launinta da aka ce safra ufaƙe kuma ka zo ka ga alamar fari da ɗan wani abuja da wani a'a zallan kalanta kaɗai shine ma'anan wato lashiya tafiya bi ma'ana la launa fiha min gairi launi hal asli ba wani launi a jikinta banda launinta na asalin nan da aka ce safra ufaqi shine kadai launin ta haka ake so kar ku wanda take da ko digo ne a jikinta zallanta daga sama har ƙasa hmm? oh haka sunanta kenan to kaji masu abin Allah ya sa dai ba ko aka ce ku nemo ba Ina jin mala ibrahim da shine na yawan tsokanan fulani yana cewa su ne asalin banu isra'ila amma ƙarya ce shi ma ya karanta ne daga cikin littattafan bare-bare Allah ya kyauta don haka sai annabin Musa ya ce da su irin wanda za ku yanka kenan idan kuka yanka irin wannan to shine kun yanka irin abin da ake nema shi kenan fa zaba uha sai suka yanka irin ta wa ma ya fa'alun sun kai kusan ma a ce ba za su aikata ba abin da ya faru kamar yadda muka karanto a cikin wancan labari na abdullahi bin abbas shine da suka tafi nema duk in aka ce a neman sai su je su rikici har sai da suka zo suka ce insha Allahu za mu shiryu bayan sun ce al'ana ji'ta bil yanzu ne ka zo da gaskiya ai al'ana ji'ta bil wasfi ad-daqiq yanzu ne ka zo da cikakken siffantawa yanzu kan za mu yi. yanzu kana so a yi harkar don haka za a yi sai suka samu ta aka ce kafin su samu sai da suka yi ta wahala suka yi ta wahala ƙarshe sai suka same ta wajen wani mutum ita kaɗai ce saniyarsa aka ce muna so ya ce ba ta sayarwa ba ce kuma ita kaɗai ce suka ce ka san wahala da muka sha ce a koya ne suka ce wani kes ne fa ya makale aka ce dole sai an yace wani mai dame ni nisa ne ya ba ta sayarwa da ƙyar sai ce da su ba zan sai da ita ba ba ciniki za a yi ba farashinta shine za a cika mun fatarta da zinari gaba ɗaya cikin fatarta na zinari shi ne farashin kudinta kun taɓa jin saniya ta kai haka da yake sun ɗora wa kansu wahala sai da suka haɗa wannan kudin aka yi lissafin cikin wannan fata ta wannan saniya gwargwadon kamar ta kenan ita nawa ne nauyin wannan zinarin haka suka hada suka caske masa kudinsa kafin aka ɗauki saniya fa zaba huha sai suka yanka kuma abin fa ba dogon wahala bane suna gama yanka wannan sai abin da ya faru ya faru me ya faru وإذ والله مخرج ما كنتم تكتمون نعم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وبجد مرأة كيف كركي يتي وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها ku tuna yayin da kuka kashe rai sai kuka rinka tunkuɗe tunkuɗen laifi a tsakaninku wallahu mukhrijum ma taktumun Allah kuwa sai ya fitar da abin da ku kuke ɓoyewa faƙul nadribuhu bi ba'dha bayan sun sayo ta an yanka sai Allah ya ce ai aikin ba wani abu bane ku ɗauki wani ɓangare nata bayan kun yanka nan ku ɗan yanka kaɗan idribuhu bi ba'dha ku ɗan dake shi kawai da iya abin da kuka yanka zai tashi ya rai shi zai faɗi wa ya kashe shi da kansa ta ji ga aikin fa duk wannan neman saniyar abin da za a yi kenan sai suka yi haka suka yanki wani wuri suka dake shi kawai sai ya tashi da kansa da rai yana tashi sai ce aka ce annabi musa ce wa ya kashe ka sai ce waɗannan yan uwan nawa su suka haɗu suka kashe ni suka je suka koye ne a gidan wane din da aka tsince ni sai koma ya faɗi ya mutu abinsa Allah ya ce kazalika yadda kuka ga an yi hakan nan lahul mauta haka Allah zai raya matattu wa yurikum ayatihi kuma haka Allah yake nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun don ku zama masu hankali wannan shine abin da ya faru a cikin wannan kissa ku lura da yadda Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa an ɗauko kissan nan amma sai yanzu ne aka ga mana wato kamar kulasa na me ya faru an ɗauko labari annabi musa ne ya faru ya aka yi duk ba a faɗa ba sai a nan sai aka maka da introduction da kuma conclusion introduction shine wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun kaman kana so ka ji labarin me ya faru to koma baya zaka ji bayan ka koma baya kuma ya aka kare sai ka je ayan gaban fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun wannan shine hikimar alqur'ani nahnu naqussu alayka ahsan alqasas ba inda zaka ji labari irin wannan sai alqur'ani shine Allah madaukakin sarki yace kuka rinka fatadafa'tum fiha wannan ya wannan ne wannan ya ana ta juye juye an kasa tsaye da gaskiya wane ne mai gaskiya ba zai faɗa ba waɗanda suka yi kisa ba za su faɗa ba an ɓoye magana wallahu mukrijum ma kuntum taktumun abinda kuke ɓoye wannan sai Allah ya fallasa ku fa kul nadribuhu bi ba'dha sai muka ce da su kun yanka an gama shikenan ku dauki wani bangare na ta ku dake shi shi bi mana bi mana idribul qatila bi juz'in min al baqarati allati umirtum bi bi dhabhiha wannan saniyar da kuka yanka ku dauki wani bangare wasu malamai suka yi ta wahal da kansu wasu ce cinya suka daka aka aka dauka wasu ce a'a ka fada ne ta nan wasu ce wutsiya ne ina ruwanku na qul nadribuhu bi ha. inda Allah yana so ya faɗi ga inda aka yankan da ya faɗa shi Allah idan yana bada labari akwai abin da yake so a gane wancan din zaka mai da hankali da shi ba sauran ƙananan ƙananan abubuwa na labari ba duk abin da kaga Allah ya faɗa a ƙur'ani to mai amfanin yake zaɓa shi yasa bai faɗi sunan waye kashe ba bai faɗi sunan suwaye suka yi suka yi kisan ba ba faɗi sunan mutumin da ya tashin ba ba faɗi ranar da kwanan wata ba duk wannan Allah ba shine bukatansa ba yaya za a yi la'allakum ta'qilun ku hankalta da labarin ku ɗauki darasi ku ɗauki izina ku gane Allah yana iya rayar da matattu lokacin da ya ga dama kuma bayan kun mutu Allah zai rayar da ku kuma zai tambaye ku shine labarin na fata an fahimta to da suka yi haka shi yasa Allah madaukin sarki kuma bai ce mana da yace idribuhu bi ba sai Allah ya ce fadarabuhu ba a'a ai ka san an yi haka. shine Allah ya ce kuma Allah bai ce mana fa buhu fa ahyahu Allah fa zakara man qatalahu wa duk ba ai wannan ba Kai kawai Allah tunda ya ce kadhalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah yake rayar da matattu kai ka san me akai ai wa yuriikum ayatihi kuma haka Allah yake nuna muku ayoyinsa ayoyin Allah madaukakin sarki na daga ayatullahi shar'iyya da ayatullahi al-kauniyya ayatul lahi shar'iyya shine da muke karantawa alqur'ani muje Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sannan kuma ayoyin Allah kuma na kauniya na zahiri duk abin da kake gani yake faruwa a duniya ayoyi ne na Allah da yake nuna mana domin mu ɗauki izina mu ƙara yin imani da Allah kuma mu ƙara hankalta hankali irin mai amfani wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun waɗannan ayoyi saboda suna da fa'idoji bari mu shiga cikin fa'idojin mu tsaya anan fa'ida ta farko ita ce waɗannan ayoyi sun nuna mana tsananin ta'allutin banu isra'ila har yanzu dai ba a gushe ba ana gaya mana ta'allutin banu isra'ila in ka ce ta'alluti za ka yi ka yi waɗanda suka fi ka iya ta'alluti sun yi a baya sun gama yanzu sai labarin su ake shine ta'allutin cewa wato yawan tambaya akan abinda da ba amfaninka zai yi ba Allah maɗaukacin sarki akwai abubuwan da ya bar su a addini bai faɗa ba kuma bai nemi a yi bincike ba karkace sai ka yi kwakwaf ka binciko idan Allah ya yi umarni a kan abu to ba sai ka tsaya kana neman kwakwaf ba saboda Allah ba neman kwakwaf yake yi a wajen bautarsa da za mu yi ba inda kwakwaf zai ba wanda zai ci jarabawar Allah don haka kai ma karka nemi kwakwaf a wurin Allah shi yasa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a musulunci an hana yawan tambaya akan abin da ba amfani zai maka ba duk abin da zaka tambaya to ka tabbatar da cewa kai kana so ka amfana ne kuma da gaske tsakaninka da Allah kana so ka sani ne ba rashin sani ne yasa ai ba ba ta'annufi yasa ba jahilci da rashin sani yasa kake tambaya kuma ana gaya maka sai ka dauka kai aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bayan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha Allah ya ce kar ku rinka tambayar abubuwan da in aka ga muku cutar da ku zai yi wasu ne suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne ya ce ya rasulullah ina babana sai annabi ya ce yana wuta ya rasulullah ina suka rinka tambayo abubuwa suna tono ma kansu bala'in da ya ya dame su sai mutum ya zo ya ce ya rasulullah raƙumi na ya bata aina zan samu yana daidai ina wannan shine aikin manzon Allah sallah shine Allah ya saukar da wannan aya ce ku yi ladabi ba komai ake tambayar manzon Allah ba to haka malamin addini ba komai zaka tambaye shi ba sai abin da ka san zai masa amfani zai maka amfani ko zai yi wa wani da kake tambaya amfani amma ba tambaya ta tsokana ba kuma ba tambaya na neman kwakwab ba Allah ba a masa kwakwab ina fata an fahimta mu gane wannan kyakkyawan ladabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin muslim daga Abu Huraira yace inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum salasa Allah ya yarda muku ku rika abubuwa guda uku Allah kuma ya hana ku abubuwa guda uku baya so abubuwan da Allah ya yarda muku shine an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya yarda muku da ku bauta masa kar ku hada shi da kowa Allah ya yarda muku ku yi hadin kai Allah ya yarda muku kar ku rinka rabuwa sannan sai ya ce wa yakrahu lakum Allah ya hana ku abubuwa guda uku ila wa ya da jita jita ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza ba ruwanka da wannan wa kasrata wa ida'at mal Allah ya hana ku barnar kuɗi in an zo biki ko in ka zo sayan wani abu duk abin da zaka yi amfani da shi ka yi daidai bukatar ka karka yi abin da zai zama akwai barna da almubazzaranci Allah baya son wannan sannan na uku shine kasrata su'al Allah baya son yawan tambaya wace irin tambaya ce Allah baya so shine tambaya na wanda bai cancanci ya yi tambaya ba kamar roƙon abin duniya a wurin wani wanda bai kai ya yi roƙo ba ya yi roƙo ko a fili ko ya yi ta wayo wannan Allah baya so haka kuma roƙo na tambayar abin da ba zai maka amfani ba duk yana cikin kasrata su'al sana hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri shi ma na cikin sayi Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce hadisin abu huraira ya ce zaruni ma taraktukum duk abinda ko gana yi shiru kuma ku shiru ku bari fa inna ma halaka man kana qablakum li kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim yace waɗanda suka gabace ku abinda ya halaka su shine saboda suna da yawan tambaya kuma in sun tambayan ba bi za su yi ba kamar na waɗannan yanzu waɗannan tambayan da suke wa annabi Musa suna tambaya ne don suna son sani ko tambaya ce ta neman kure tambaya ce ta wasa sun ce mishi kai kana so ka mana izgili wa yake yin izgilin anan su suka yi izgilin Allah ya ce ku yanka saniya sai ku tsaya kuna tambaya Allah ya take ya kalanta ya ya ina za mu samu wannan duk ba bukata inda tunan da aka ce kawai sun kamo wata saniya ko ina suka yanka da sun cika umarnin Allah ina fata mun fahimta haka mu kiyaye kanmu akan yawan tambayar da ba ta da amfani wannan halin banu Isra'ila ne fa'ida ta biyu ita ce banu isra'ila ba su da ladabi mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya karantar da mu ladabi ladabi wa annabawa ladabi wa malamai ladabi wa duk wanda ya cancanci a masa ladabi su banu isra'ila saboda rashin ladabinsu annabinsu fa shine mafi darajar bil'adama a zamaninsa kuma yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul amma ya zo ya gaya musu abin da Allah ya ce sai suka ce da shi yanzu izgili kake so ka mana annabin su fa a tattace duna huzuwa yanzu sahabban manzan Allah sun ko kusan irin wannan sun taba yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ladabin daban ne kaji irin na banu Isra'ila su kuma ya ce musu Allah ya ce ku yanka saniya sai suka ce ud'u lana rabbaka je ka roƙa mana ubangijinka wato ubangijin nasa ne ba nasu ba bukatar ta waye amma ubangijinka ya biya mana bukatar mu wannan akwai ladabi a ciki sannan bayan ya zo ya gama musu komi fa sai suka ce al'ana ji ita bil haq yanzu muka ga gaskiya yanzu ne kai gaskiya wato da me yake to wannan shine su'ul adab ma'al anbiya wa salihin ba a son mutum ya zama duk wanda wato ya zama ya cancanci a masa ladabi to mutum ya yi masa ladabi a wajen magana a wajen fifabi